Shin kun san abin da ya sa aka daina jin ɗuriyar CP wakili wanda ake wa lakabi da singam? Kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Muhammad Wakili ya shaidawa jaridar BBC abinda da ya sa aka yi kwana biyu ba a ji ɗuriyarsa ba. Ya ce yana nan daram dam kuma suna aikinsu yadda ya kamata a baya an rika jin ɗuriyarsa saboda lokacin zaɓe ne kamar yadda ya ce dawa wakilin jaridar bbc khalifa dokaji a kano a ranar laraba ana gwagwarmayar neman zaɓe akwai abubuwa da dama waɗanda na tsaro ne wanda yake ɗauke hankalin jama'a saboda haka yana buƙatar a ji tabbacin cewa za a yi lafiya a gama lafiya wanda yake duk yanzu babu su in ji shi daga nan ya ce yana nan lafiya lau kuma yana aikinsa yadda ya kamata sannan ya taɓo batun shaye-shaye a jihar kano cp wakili ya ce tun da aka kammala zaɓe zuwa yanzu sun kama 'yan daba waɗanda suke kurkuku fiye da 930 ya ce dukkansu masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ne Yaro da sai na sa, yaro da sai na sannan ya ƙara da cewa dukkan masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi yanzu sun sauya salo amma yanzu haka suna nan suna binciken wani muhimman batu ga ɗan takaitaccen tarihin rayuwar cp wakili an haifi muhammad wakili a ranar 29 ga watan mayun 1959 a garin gombe ya yi makarantar firamare a central Firamare school da ke gombe inda ya gama a 1973 sai kuma bayan nan ya tafi makarantar sakandare ta gamman secondary school da ke maiduguri inda ya samu shaidar kammala karatun sakandare na ssce a 1977 daga nan sai ya tafi jami'ar maiduguri ya kammala karatunsa na digiri a kan hausa da kuma harsuna a 1985 daga nan ne kuma ya tafi aikin yi wa ƙasa hidima inda ya kammala a 1986 bayan ya gama hidimar ƙasa ne

sai ya fara aikinsa ne a matsayin asp a hukumar 'yan sanda da ke bauchi sai a shekarar 1993 ya koma Legas inda ya ci gaba da aiki a sashen ilimi na hukumar 'yan sanda wanda daga baya kuma ya koma bangaren tattara bayanan sirri da bincike na hukumar a jihar ta Legas. a 1997 ya tafi kasar angola domin gudanar da aikin wanzar da zaman lafiya a shekarar 2000 ne aka mayar da shi rundunar 'yan sanda da ke reshen jihar anambra inda ya shafe shekara ɗaya daga baya kuma aka mayar da shi jihar kano a shekarar 2001 a shekarar 2003 ne ya koma jihar Legas bangaren tattara bayanan sirri na hukumar 'yan sanda sai kuma daga nan ya koma hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa wato efcc kafin wakili ya koma kano a farkon shekarar 2019 ya yi zama a kwatar hukumar 'yan sandan da ke birnin tarayya abuja da kuma na jihar katsina a yanzu haka wakili na da mata ɗaya da 'ya'ya goma sha bakwai da jika ɗaya cp wakili wanda ake kira da singam ya samu horo daban-daban musamman a harkar tsaro tun daga shigarsa aikin ɗan sanda a 1989 'yan sanda da dama a najeriya sun yi ƙaurin suna gurin haɗa baki da masu mulki a lokutan zaɓe inda ake zargin su da musgunawa 'yan adawa lamarin da suka sha musantawa sai dai muhammad wakili wanda aka tura shi jihar kano jim kaɗan kafin zaɓen kawai yanzu ya cirtuta kusan za a iya cewa baki ya zo ɗaya tsakanin al'umma gurin yaba rawar da yake takawa ta yaƙar 'yan bangar ta yaƙar 'yan bangar siyasa da daba da kuma nuna ba sani ba sabo a hullarsa da dukkan ɓangarorin siyasar ƙasar. Rahotanni sun ce an yi ƙoƙarin sayansa da kuɗi domin ya bari a yi maguɗi, amma ya ƙi amincewa. Sai dai a wani bidiyo da aka wallafa a shafukan sada zumunta na wani jawabi da ya yi a wani wurin tattara sakamakon zaɓe ya ce ai shi ba wanda zai kuskure ya tunkare shi da cin hanci. Tsayuwar dakan da ya yi ya fito fili ne bayan da jami'ansa suka cafke manyan jami'an gwamnati bayan da aka zarge su da kawo cikas gurin bayyana sakamakon zaben karamar hukumar nasarawa wannan ya sa sunansa ya zama ɗaya daga cikin maudu'an da aka rinka tattaunawa a kansu a shafukan sada zumunta inda mutane suka ringa yaba masa sai dai ba ji ɗuresa ba a lokutan da aka zo kammala zaben a ranar 23 ga watan maris duk da irin tashin hankalin da aka samu a mafi yawan wuraren da zaben ya gudana wasu kafafen yaɗa labarai sun rawaito cewa hakan ba zai rasa nasaba da kwace ikon da aka yi daga hannunsa ba inda aka mika komai ga mataimakin su feto janar da wasu manyan jami'ai da aka tura jihar daga abuja fatan da jama'a da dama ke yi shine cv wakili ya zamo zakaran gwajin dafi ga sauran 'yan sandan kasar kuma ya dore akan wannan manufar tasa ta tsayuwa kan gaskiya